lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu ma sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke fatar kuna lafiya. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Isa Waziri. Akwatin gidan waya ko 116 ne a can Fatiskum. To To likita ga rubutun nashi dai gata gata nan. Ya yi tambayoyi guda biyu amma na farko ɗin sam na kasa ganewa. Ina fatan in malamin yana kusa in ya ji in zai rubuto ya samu wanda za mu iya gane rubutun shi. Ya samu wanda zai iya rubuto ya rubuta masa. Yawwa to amma tambayarsa ta biyu na ɗan gane ɗan da ƙyar. Ya ce wai idan ko idan ya zauna ne wasu ya ji jikinsa yana motsawa kamar wanda yake fama da ɓalle-ɓalle. To shi ne yake son bayani. yadda malam yake cewa in ya zauna jikin shi yakan yi kamar yana balbali ko ya ji jikin shi na wani abu to wannan ba za mu iya tabbatar da abin da ke kawo wannan ba hajiya domin dole sai an bincika hajiya a bishawar da za mu ba shi ne da ya yi wani likita a dube shi sosai domin kawai zama haka wannan yana jin kamar yana da balle balli akwai abubuwa da yawa da za su iya faruwa da sai sa shi irin wannan lokaci mutane kamar da sun inda kamar sun motsa jiki ko sun yi waɗansu abubuwa suka zauna zaka ji zaka ji kamar zuciyarsu yana jin kamar suna da abubuwan to wani lokaci wannan abin haka yakan faru amma ba za a tabbatar da me ke kawo wannan ba sai da an ji an duba hajiya. to likita akwai takamaiman likitan da zai gani ne ko kowane likita in ya mishi bayani kamar yadda ya mana bayanin nan za a iya duba shi a gane ko me ke damunsa. ya kamata je waɗanda suka gwanince kama abubuwan zuciya da abubuwan jini da sauransu ya je ga waɗanda za su iya gane abin da ke faruwa hajiya. Idan ya je za su gane ko menene ke damun shi ba. Eh, eh duk kuma yanzu akwai na'urori da ake iya gwaje-gwajen abubuwan nan duka a tabbatar da abin da ke faruwa a cikin jikin ɗan adam saboda haka ya kamata je wannan ya kamata ya saurin je a duba shi a tabbatar da abin da ke faruwa hajiya. To Allah ya sa a dace. Amin amin. To ga wata wasiƙa nan da muka samu to a wasiƙa dai ta fito ne daga misau a ƙaramin hukumar misau a can jihar bauchi to amma ni ban ga sunan mutumin ba sai dai ya ce waiwai kullum da rana zai ya ga zuciyarsa tana damunsa sai wai wani abokin shi ya ce da shi wai ya sha wani magani ga spelling ɗin g e ko a ne ko o ne L O A C tablets ka gane? eh kamar geolocin ko geolocin tablet to wai sai ya yadda kuma yana sha to amma idan ya daina sha sai kuma ciwon ya dawo shine yake son ka mishi bayanin wai da Allah wani irin ciwo ne yake damunsa to akwai yawanci mutum kamar zuciya yana tashi haka da yawanci haka to akwai ɗan abubuwa da ke faruwa wani lokaci bayan ko mun ci abinci ko mun sha wani abu za ka ji zuciyar mutum kamar ya tashi wani lokaci abin da ke faruwa abubuwan da ke cikin cikin ka ne suke so kamar su fito sai ga zuka ya tashi za ka cikin kamar wani lokaci ya rude wani lokaci kamar kana jin kamar za ka haras ko kana son ka ji amai amai haka in dai mun fahimci abin da malamin ke cewa ko eh. maganin da yake bayyana mana to irin wannan maganin in mutum ya sha shi yakan in ya shiga cikin dan adam yakan rage wani karfin asu acid din nan ne duk irin wadannan abubuwan da suke sa zance mutum wani lokaci ya tashi to in dai mutum ba a je an duba a san sanadin da ke kawo wannan ba to kowane lokaci ya daina shan wannan maganin wannan abin zai dawo masa hajiya saboda haka abin da zan ce ya je a duba a tabbatar me ke sa wannan ke faruwa to aka tabbatar abin da ke sa yake faruwa to aka ga abin da za a bashi sai to wannan zai warkar da shi amma kawai ya ta shan maganin wannan kaman ko yana dan shan abin da zai rage tsananin abin ne da ya daina sha sai ya dawo to likita ka san galibi in muka yi bayani aka ce ma mutane su je gun likita sai su ji haushi To, a me za ka gaya ma mutane kawai kai kaji kana fama da ciwo tana yiwuwa kawai sai ya ce abokin shi ya ce ya sha magani sai kawai ka je ka sha magani? Me zai faru idan aka gaya mishi maganin da bai dace ba wani irin banna zai mai to wani lokaci in aka faɗa aka faɗi wa mutum maganin da bai dace ba wani lokaci in ba a yi hankali ba yana iya tsanan ƙara tsananin ciwon ko kuma wani lokaci waɗansu abubuwa ma in dai ba a sha maganin da ya kamata ba in dai kwana yana iya halakar da mutum a hajiya to wannan illar abubuwan nan ke shi yasa ko da ma abokinka na shan wani magani ko da ya dace da shi to abin da ke damun ka wani mai yiwuwa daban ne da abin da ke damun abokinka saboda haka dole a je a bincika kuma eh, jikinmu ba eh kuma mu ba ɗaya bane wani in ya sha aspirin ya kwana lafiya wani in ya sha sai ya wahala eh domin akwai wasu mutane da suka sha aspirin yanzu nan to cikin su ba sai ga yana su ya soma jini wani lokaci to Allah ya sauke eh wadansu su kan sha ba abin da zai same su to Allah ya sauke amin muna fatan kuma yana kusa ji wannan bayani da kai mana To shi kuma janar sakatare Malam Abdu Zaria a can ayaragun tofan lafiya akwatin gidan waya ashirin ayaragu a can jihar Nasarawa. Yana son ya san ke kawo ciwon bacci ne. To abin da ya kawo ciwon bacci akwai waɗansu mutane wanda yanda yadda Allah aka haka halice su kenan waɗansu kawai domin wani irin abin da ke cikin kwallonsu ba su iya zama haka kowane lokaci su yi bacci kowane lokaci kuma akwai waɗansu mutane wani lokaci domin ba su samun baccin da ya isa da dare to sai su yi ta bacci da rana to in dai domin ciwon ne a yanzu akwai magunguna da a iya ba mutum zai rinka sha kowane rana amma sai an je an bincika hajiya domin bai kamata mutum kawai je sha magani kawai haka ba domin bai yana bacci kowane lokaci amma in je wani likita akwai lokacin da za su yi bincika tabbatar da abin da yake faruwa sannan sai a ba mutum maganin da ya kamata hajiya. To baya ga wannan kuma akwai abin da ke sa ciwon bacci? To kuma banda wannan kuma hajiya kin san akwai wani kamar kudan tsando da ke cizon mutane wanda ke a rafuna kusa da rafuna ake samun wannan kamar rafin da ke gudu sosai. Eh. Wannan in irin wannan kudan ya ciji mutum to yana iya kawo sa mutum ya samu irin wannan baccin ciwon bacci din to shi yasa wani lokaci ya kamata mu lura inda abubuwan da muke yi ko kuma irin wuraren da muke zuwa inda mutum na zuwa irin wuraren nan ne to yana tsammani ya kudajen sun cije shi to muna tsammani da wannan ciwon saurayi jiyon likita za a iya bashi magani a gida. To likita duk da ci gaban da aka samu har yanzu ana samun gudan tsandan nan ko kuma eh, akwai? Eh kamar a shekara ana samun wannan domin mutane kisa a wuraren ba su lura kuma ba su zo a basu su magungunan da ya kamata hajiya kuma kisan da ana irin fetse-fetse abubuwan na waɗansu wuraren ba a yi sosai hajiya. To eh. Allah ya sauke. Amma idan aka je aka duba idan aka ba da magani kuma za a samu sauki ko? Eh, in aka je aka ba mutum magani ana samun nasara sosai hajiya. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To ita kuma malama Balaraba matar Malam Nuhu Kura ta rubuto ne tana son ta sani shin wai me yasa ne wai sai kaga wata macen ba ta haihuwa amma kuma sai kaga tana yawan yin bari. To tana son kai mata bayani me ke kawo haka. To kin san yadda Allah ya yi mu duk daban-daban ne. Akwai ɗansu mata waɗanda an suka yi ciki sai ya zube ko su yi bari kenan to waɗansu ya danganta yadda mahaifar take waɗansu matan in mahaf in ɗan ya so ma girma mahaifa to mahaifar waɗansu mahaifar nasu ko ya ɗan goce ko kuma yadda Allah ya shi kenan so ba su iya ɗa iya zama a ciki sosai wato ko ya samu wani rauni kenan eh ko ya samu rauni to kuma akwai waɗansu yanda dai Allah ya yi kawai inda suka yi suka samu suka suka suka samu da to bai zama domin wani lokaci akwai wasu abubuwa da ba su dacewa eh da ko jinin dan ko jinin uwar to wannan wannan lokaci kan sa matan ta bari wannan kuma domin kawai hawan dalili kuma waɗansu mata suna bari kuma akwai waɗansu mata na bari din domin wani lokaci yanda Allah ya nufa kenan waɗansu 'ya'yan wani lokaci wani abubuwa na faruwa a cikin shi wannan dan to wanda kawai sai kawai ya bari haka sai a yi sa kawai haka. Ko an je asibiti in an ci sa'a ne a samu a magance in kuma ba a ci sa'a ba kawai mace za ta yi ta kenan. eh waɗansu mata wani lokaci sai an je an ɗunka bayan sun yi ciki sai an ɗunka mahaifar su kwanta kamar na watanni da yawa kafin su haihu. In za su haihu sai a kwance mahaifa Eh in za ta haihu sai a kwance mahaifa Waɗansu kuma akan ce a waɗansu magunguna da ya kamata su sha. waɗansu matan kuma irin hormone ɗin nan ne da ke cikin jikin mace wanda ke sa mahaifa ya ƙara ƙarfi da ɗan to waɗansu ba su da wannan homo ɗin da yadda ya kamata so waɗansu ana ba su wannan homo aka ba su aka yi sa'a to suna iya suna iya samun ɗa to akwai abubuwa dai da yawa da suke kuma lokaci waɗansu abubuwan dai ba mu sa abin da ke kawo su ba hajiya kuma ikon Allah ne kawai. To, to Allah ya eh. sawaike. Eh, amin, amin. To, Malama Balaraba ta sake wata tambayar, tana son ta san shin me ke kawo cin ruwa ne? abin da ke kawo ciwon cin ruwa hajiya kin san abubuwan da ke cikin yanayi inda eh. muke eh. to wani lokaci inda muke takawa ko inda muka zauna to inda waɗannan su waɗannan wanda tura ana kiran su fungus to suna son damshi sosai irin abubuwan nan to in dai wuraren haka yayi to mutum na iya kama wannan ciwon kuma wani lokaci waɗansu waɗannan suke kama wannan kamar irin masu motsa jiki suna irin motsa jiki sosai ana zufa sosai duk waɗannan na kawo wannan ciwon hajiya to ana iya magancewa eh in aka gane akwai magani da ake ba amma wannan ciwon lokaci magani da ake bayarwa sai an sa ko an shafa shi na kamar wata uku wani lokaci har wata shida kafin a warkar da shi domin da wuyan warkar da shi sosai hajiya. Hmm, to eh. don yawanci wasu zaka ga suna ya tsanye ta musu ciwo haka ma zai tsinke. eh to shi yasa wani lokaci akan so in dai in so ma haka akwai kamar wani mai da ake sa tsakanin eh, eh, yatsan to aka sa to wani lokaci ana son mutum ya bar wurin ya dan sha iska ko kuma mutum ya rinka shashafe wurin kada ya bar wurin da damshi sosai ko da mutum ya wanke kafa ne ya kamata ya wanke tsakiyan yatsutsukansa to in ya aka wanke ko aka busar da wuraren to yakan rage tsanani amma dole mutum ya hankali domin dole a ba a sa waɗannan mai din kuma a rinka a rinka cewa wurin ya bai bushe sosai ko me mutum ya yi. In aka yi da an aka kuma bi duk abin da aka ce din akan warkar ko? Eh akan warkar amma yakan ɗauki lokaci sosai. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu. a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu zai kuma mu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa madadin Dr. Lada? Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. ana ba ana rawa